ina tare da comrade Nuhu Abayo Sauro wanda yanzu shine mataimakin sakataren kungiyar ma'aikata ta TUC. Sanarwar da kuka fitar kan wannan fitina da take faruwa tsakanin 'yan kasuwar Najeriya da mutanen Afirka ta Kudu da kuma ramuwar gayya zance da ake anan me kuka yi ne? tuc ta fitar da takardar sanarwa na tir da abin da yake faruwa a afirka ta kudu yadda ake cin zarafin 'yan kasuwar najeriya mazauna afirka ta kudu bidiyo da aka yi ta gani da kuma muryoyin mutane da ake ta ji irin cin zarafin da ake musu ta ɗaga mana hankali sosai muna ganin sakaici ne daga wurin gwamnatin afirka ta kudu domin gwamnatin afirka ta kudu ita take da hakkin kare duk wani bako da ya zo ƙasarsu wani abin mamaki da ya ɗore mana kai shine shine Afirka ta kudu Najeriya ta yi rawan gani wajen samun yancin kansu domin ma'aikatan Najeriya sai da suka tattara kudade muka tura musu can akan wannan gwagwarmayan lokacin Nelson Mandela yana da rai har Allah Ubangiji ya sa suka samu yancin kai so abin ya kule mana kai yau na 'yan Najeriya ne kuma jama'ar Afirka ta kudu suke ciwa zarafi. No Toro idan aka bibiya ko kuma in ce in aka biya wannan maganar misali an nuna bacin rai kan abin da ya faru a Afirka ta kudu sai kuma ga 'yan Najeriya suna neman suna ramuwar gayya kan kadarorin Afirka ta kudu kamar shagon na Shoprite da kamfanin sadarwa na MTN. Kasan ita sha'ani na rayuwa dole in aka bata maka idan ba an kai zuciya nesa ba sai a yi ta ramakon gayya maimakon a biyo hanyoyin da ya kamata a kalubalantar abin da ya auku. Idan su 'yan South Africa ba su da hankali suna ci mana zarafi a South Africa mu ba za mu ci musu zarafi a Najeriya ba sai dai mu yi kira ga gwamnatin su ta tabbatar da cewa ta zage dantse ta kare duk bako da yake kasar su yake zaune a kasar su mazaunin kasar su kenan akwai wata babbar kungiya ta ma'aikata ta kwadago ta Afirka ta Kudu da kuke hulɗa da ita na'am kosatu yawa kungiyar kosatu din nan na ɗauka zan ji kun ce ko kun tuntuɓe su saboda a samu a yi wannan abin ta lumana a tattauna domin sasanta wannan fitinar E tabbas muna magana da kungiyar kwadago na Afirka ta Kudu amma wannan hakki ne akan gwamnatin Afirka ta Kudu ba kungiyar kwadago ta Afirka ta Kudu ba muna da kyakkyawa alaka da su yadda za a yi a sha shawo kan matsalar. Wato ma'ana kuma Nutoro abin da nake faɗa kowa da ɓangarensa idan ya yi abin da ya dace misali inda masu ramuwar gayyar Najeriya sun bari gwamnatin Najeriya ta tattauna da kamar na an tura wani jakada wajen shi shugaban Afirka ta kudun shi Cyril Ramaphosa kan lamarin. An tura jakada ya je ya ga yadda za a shawo kan halin da ake ciki. To amma mu muna ganin abin da ya kamata ma shine gwamnatin Najeriya ta gaggauta tabbatar da cewa an karewa 'yan Najeriya da suke Afirka ta kudu hakkinsu menene hakkinsu in zama Afirka ta kudu bai yiwuwa sai dawo da su gida maimakon ana kashe su ana wulakanta su a Afirka ta kudu